الحافظ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى kamar yadda aka sani muna cikin wannan dan muzakkira ko yan muzakkira wadda muka maimaita ko bitar wannan hadisan guda biyu da suka zo sanadiyar suna muka a ah, rike wannan muzakkira don mu ji abin da magabatan malamai suka faɗi game nan ta hadisan guda biyu yau muna ina jin muna sha shida ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da shida ko shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ina muka aje za mu tashi yau a shafi na ɗari da arba'in da shida inda malam cewa kultu idan ba a manta ba ana cikin bada ko hujjar da raddi kan ƙaulin da ke cewa idan muka ɗauki inna Allah khalaqa adama ala suratihi tamirin yana komawa ga Allah an yi tashbihi don a kauce mata tashbihi to shi yasa aka danganta shi aka ce bai koma ga Allah wannan muke to raddi kan cewa wai tashbihi na to shi na malan kasun yace akwai raddi guda biyu akwai mujmal akwai mufassal akwai mujmal dunkule a ba da shi sannan kuma akwai mufassal a ɗari bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to cikin mujmal ɗin na muke har yanzu kultu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بإخوان السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب صاحب كتاب الترغيب والترهيب قال سمعته يقول أخطأ محمد بن خزيمة في حديث السورة ولا يطعم عليه بذلك بل لا يؤخر عنه هذا فحسب yace qultu inji mai littafin yace mishi wa qad zakara al-hafiz abu musa al-madini al-hafiz abu musa al-madini ya ambata ga hina mala ya bada sunan shi muhammad ibn abi umar ibn ahmad al-asbihani al-madini wa kana imama asrihi fil hifz wal ma'rifa bil hadith wa ulumi azwa da karshe ya rasu shekara 581 shi wannan bawan Allah ya ambata fi ma jama'ahu min manaqibi al-imam game da abin da ya tara na darajojin darajojin wani shugaba wanda aka wa laƙabi bituwa sunna kewa sunna gimshikin sunna ko kafafun sunna shine waye shine abul qasim isma'il ibn muhammad at-taymi in baka kara gano shi ba aka ce sahibu kitab at-targhib wa tarhib mai littafin targhib wa tarhib to ana ambaton game da falala ko ko darajoji ne ko kuma irin abubuwan da ya samu na yabo wanda shi wancan malami abu musa almadini ya ambata to kala shi mai rubuta littafin abu musa almadini ya ce sami'tuhu na ji wannan malamin wane ne kiwamu sunna wanga da yaka yabo yaka yayi yi littafi da tarihi ne yace daga cikin abubuwan da nika tunawa nashi na darajoji ne na tsananin faɗin gaskiya ke wata rana na ji shi ya kule yana cewa me yake cewa yana cewa a akhfa Muhammad ibn Khuzaimah fi hadith as-sura Muhammad ibn ya yi kuskure a wajen fassara hadith as-sura inna Allah khalaqa adama ala surati go yace Muhammad ibn ya yi kuri a wajen wurin nan ya ce yace wala yuqanu alayhi bidhalika amma ba su kace ba su kace a kama baci ne a ce ni a ce ni saboda shugabana daga cikin shugabanni imamuna, daga cikin a'imma bal a'a la yuqadu anhu hada ba a je karba fa has sai ka tsaya nan maganan nan dai ba a karbar ta kore ta amma ba abu suka game da shi a fahimci wannan shi za ko wani malami a yanzu ma din wanda yake gwarzo zona a sunna ya taimaka ma sunna ya ba da gudunmawa ya samu dan tuttuben harshe ko wani santi ko wata fatawa wadda ta yi kauce ma ahalin sunna ba a don zagi na ba a gari ana ɓaci ne ana suka ce ana kaza ana bai dace ba sai dai wannan ba ba a karba saboda mi saboda ba daidai yake a sunna ba ba hadidai ke akan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko shi ke rage a tsaya nan amma ana ya ta bashi ana bashi girma ne ana darajanta shi ana girmama shi ana duk abin da aka wa malami a matsayin wanda ya bada gudunmawa ana yi masa amma ba shi ke ya zama abin tallaba ga gari abin baci abin baci abin zagi matsawar dai shugaba na malami na daga cikin maluma ko yanzu haka mun ka ɗauki sauran duk malaman mu na ahlus sunna idan aka samu wani daga cikin su ya bada wata fatawa wadda bata dace ba ko ku wanda ga korokoro ta saboda hadisi sai a ce a to nan sai ga yadda an ka samu matsala amma dai mutum kirki na ahalin sunna na naji da faɗi kuma abin ya gona ina fata mun gane wannan to haka za mu ɗauki al'amari tun da magabata sun yi haka to ina kai ina wasu Allah sa mu gane kada abu Musa قال أبو موسى وأشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله ذلة فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغي أن يفعل قال أبو موسى شيبة يربط للتاهن يتشي أشار بذلك ya yi nuni da wannan magana shi imamu wannan magana da na cewa ibnu khuzaima ya yi kuskure amma ba a suka kai to wannan magana ta ka nuni tana nuni ga zuwa ila annahu kalla min imanin zuwa cewa da kyar kalla da wuya abu ne makaranci ya yi karanci kwari a samu shugaba illa wala buzalla ba sai an samu sarki akwai inda sai ya danyi talala muddin ya zangon in ka ji an ce malami na amma bai taɓa koyi bai zan a bai zan mallami ba hanyar. bai zan mallami ba amma muddin ya zan mallami ya gawurta wanda duniya tana ji da shi ko ƙasa tana ji da shi to sai ya samu zalla to sai ya tabbatar ma a tabbatar ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'asu ko ba komi ya kara saboda ka sai an samu dan wani kore daga cikin kurakuran duk magabatan da kaje an samu irin waɗannan duk waɗanda ka ji mammai kowane su akwai inda an ka samu wani ɗan sansi da wannan zai nuna ma ashe ba ka samun komi da komi ga mallami guda komi da komi ya ishe ka ko ina a ba ka samu sai dai sai ka haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko sahabbai ba ka ɗaukar sahabi guda ka ce shi ɗaya komi da komi ya ishe ka ko me yasa ganin an hauka shi'a in ma da gaskiya ta kaddara din ma da gaskiya ta ali suka ka din kaddara din ma haka nan gari. kuma ga abin za su takaita duk abin da ya jiya to ali ibn abi talib na ya jiya ina sauran sahabbai su mai bai in an ce sai dai abin da ya to addini akwai abubuwa da yawa hadisai da yawa wanda bai jiya ba kaga sai ka bar su nan sai ka ce baka aiki da su to bai yiwa a ce wai wani mutum guda kilo mallami ba ha annabi ba mallami wa ce shi kenan duk gare ga cokam duk abin da ya kwaɗi daidai abin da ya kwaɗi kuma abin da bai kwaɗi ba kuma ba daidai na to ba a samu haka nan yana faɗin daidai yana kuskure sannan ba komi na addini ya sani ba abin da ya sani ya kwaɗi alhamdulillah ya yake da shi abin da ya ce bai sani ba a zo ga wani malami a tambayi in ya sani ba da bayani inda ya kuskure a ce mai Allah shiga warka mai an ba a bai kuskure wannan haka ya kalli haka magana malam ta kalli ya ce annahu qalla min imanin illa wa zalla da kyar ka samu shugaban da bai da zalla kuma in ka biyo ma kai kan ka biyo tarihi kana karatu ka ɗauki siyarwa alamin nubala na imamu zahabi za ka tabbatar da haka siyarwa alamin nubala na imamu zahabi littafi na wanda ya tara kusan tarihukan magabatan da sun ka gabatai bai takaita kawai na kirki ba ya haɗa kowa da kowa tarihin duk wani wanda ya shahara a duniya ya kwarzantaka a duniya ya zan sananne sawa'un ga harkar shari'a ko ga harkar bata sai ya mana tarihi ne kuma ya ambaci abin da duk duniya ka kallo ne da wannan in mutumin kirki na zaka samu irin suwa irin su Imam Bukhari su Imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi da Sa'id ibn Majah da su eh, Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal Ibn Kaulana da su sauran sahabbai duk gaba ɗaya da duk zaka same su kuma a bangare guda zaka samu irin waɗancan kenan su dan ubayi duk zaka same su ciki da sauran makara kama da su da sauran yan bidiyo duk zaka same su kowane in yanzu ya ba tarihi ne sai ya ce malam ya shigo ga wanda ya ce game da shi ya kawo duk maganganun mutane game da wannan ƙarshe kuma ya ambaci abin da aka suka game da shi in mutumin kirki daga cikin masu kirki mutumin mai girma na daga cikin masu girma mai daraja da cikin mai daraja a ahalusa daga cikin ahalus sunnoni sai mai tarahum ya ce rahimahullahu ya doke ruka gafara gari, ya ba da uzuri gare ya nuna cewa ba a suka ta wannan zalla ta an kasa samu na ta lalaɗiya ta ko ba haka ba in ko dan bid'a na ma sai ya mai san mai raddi ya ta mai san mai raddi karshe sai ya ce to kuma duk haka in dai musulmi na sai ce duk haka ba mu iya kare shi daga rahama Allah tunda ba mu wada ita ba amma dai wannan shi ita wajen gaskiyar daban take dole a faɗi na. amma cewa ba a ga harta mai ko bai shiga aljanna kuma ba wannan ba aikin mu bane eh yanzu Allah bai alƙawarin cewa bai sa wani wanda wani lahi aljanna ba kayan shi yasa ko eh, eh Allah ya samu gane mala yace fa idza turika zalika al-imam in dai har yanzu ana barin wannan shugaba li ajali zallati saboda sanzin da ya samu na wani abu daga cikin harkokin addini wata fatawa daga cikin fato ya samu zalla sansi to in haka na lalle duk wanda ya samu sansi ko gudana to rika kasiru min al to za a ban yawa daga cikin shugabanni masu yawa daga cikin shugabanni to kaga da ma da baka samu ko wani sai ka samu dan wani abu akwai wani mawaki akwai wani malami na malami addini na gwarzo na mawaki yayi wani baiti bai tuka ko yayi wata kasida mai yawa wata kasida ta tata tarma ma gara sabon ta kashi suwa na kabi sunna kawai in ba sunna kabbi ba to ko ina ka shiga akwai matsala ko ina ka shiga to sai ka samu dan wani sofa in ba sunna kabbi ba har yana ambaton cewa biyar ra'ayoyin mutane wanda za su karabo da sunna bakata to daga nan sai kama dan wani wani abu dai kamar arashi arashi ko habaici habaici ko aka ce mai ko zambo zambo ta mawaka ya ce kai na so in zan kaza inda ba domin kaza ba to sai da ya ce rudun mazahibul arba ya ce da ba domin ba sai ambaci suka su zan wasu mu. sai ya ce ba domin kaza ba da na zan malikiya abinda ka hana zama malikiya sai ya faɗi zalla san inda imam malik ya samu sai ce to kaga tun da wannan sai ce na so in zan shafi ba domin imamu shafi ya ce kaza sai faɗi wani abu kula imamu shafi ya ce na so in zan na so in zan dan hambaliya ba domin imamu ahmad bin hanbal ya ce kaza ba sai ya mace wani abu to haka ya fi duk imma ko wani ya ambata sai ce ya zo ya san dan dan eh, mutane ne ba domin ya ce kaza ba Karshe sai tattaro sai ce sai koma duk ga irin wanda ya kasance ya faɗi na biyar sunna wanda ita ce ya baka samun waɗannan matsaloli game da ita sai ce ashe in kana son ka tattaro shirya guda to cikin waɗannan abubuwan da ambata na sama himammai ya ce kowane sai ka riƙe daidai ka ajiye kure sai ka tara hanya tsalkakakkiya ba ina ɗan malikiya ɗan shafi'iya ɗan hambaliya ɗan wa wa ba sai ka zan kai ɗan sunna kawai shi kenan ka tsaya guda Allah sa mu gani sai shi tuna ba don wannan a wannan bada an bashi mamai da yawa yace wa hada la yanbaghi an fa wannan ko bai kamata a haka ba ka ce kai ma mai fari gare ka kai ko duk za ka biyan malamai kaga wannan matsala ta kware da gaske ko ba haka ba ah, akwai irin haka nan sai kaga mutum ya tashi ya ce a yanzu duk malamai duk sun lalace shi bai biyan kowa wai duk malamai sun lalace kaga wannan ai ta. Ko ba haka ba Allah kalla a san dai kana biyan wasu malamai dai ba kake duk ba facce dot mutuwa shi yanzu duk dot to ga ai haukata ko eh dole dai yanzu kana da shugaba kana da mallami a kowane zamani kake kuwa kana da wanda ka karatu gare shi kana da wanda ka amince mishi in ku ya zan wai kai ba ka karatu ga kowa baka amince ma kowa ba to fa anta ahalaka kuhum ko kai ka shi su halaka mutane za ka cewa to kana dan halakakke to ka number Allah sa mu gane shi yasa dole mu zan muna da shugabanni dole mu zan muna da malamai kuma dole ba mu cewa duk zamanin da an kai babu malamai cikin harka to abu ya lalace abu ya lalace Allah sa mu gane wa qala az-zahabi وقال الذهبي في ملحمة الإمام ابن خزيمة وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد تأول في ذلك حديث الصورة بل يعذر من تأول بعض الصفات وأما السلف فيما وأما السلف فما قاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله ولو أن كل من أخضع باجتهاده مع صحة إيمانه وتوقيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الأجمعين بمنه وكرمه رحم الله الجميع رحم الله الجميع har zai mai wannan littafin ka ci gaba dai ambata ma cewa ibn Kuzaima malamai da yawa sun nuna yayi kuskure amma suna faɗin yayi kuskure alhali cikin girmamawa وقال الذهبي امام الذهبي ya faɗa fi tarjumati al-imam ibn khuzaima a cikin da yazo wajen wajen tarihin imam ibn Kuzaima. tarjama wato sai ka wajen hal sunan mutum da mi da mi da gari ne da inda an ka hai bayani dai game da shi shi tarjama nan to imamu ibnu zahabi imamu zahabi da zo a cikin littafin sirru alamin nubala yana wajen mujallabi, wannan mutum da wajen mutum na goma sha hudu malam ne ya ambace ta yace to yana magana kan ibnu kuzaima sai yace haka yace wa kitabuhu wa kadun magana ibnu kuzaima ibnu imamu zahabi ta yace wa kitabuhu fi tawhidi littafin shi ibn Khuzaima da yana tauhidi mujalladun kabir babban littafi mujalladi na babba amma da yake kai ya batta haka nan shi yasa wato ahlu sunna mutsala ke kenan duk wanda ya je ka kuma akwai kore sai ya dan ishara ko ba haka ba don kaje in ya batta nan gum imam zabi ya batta ne ya je kitabut tauhidi kuma ya wuce to kilan sai a ce ko ya sani ya boye ko ko bai sani ba to duk abubuwa suna iya shigowa ka an bari dan dan wannan nukta wannan dibun da aka rike ma kai ne yace wa kitabuhu fi tawhid littafi ibn khuzaimah wanda ya cikin tawhid mujalladun kabir babban littafi na wa kad ta'awwala fi zalika hadith as-sura amma ya tawila hadith as-sura ya yi tawi nan da ya zo wajen hadith sura ya yi tawi kuma kusan malama iya son ka ce ta'awwala ya tawi ehe ba abinda ya fassara shi da ba ba haka yake ba yace falyu'zar ko falyazir to ana karantawa falyazir to shi ibn khuzaima makaranta alal fa'il ko yayi uzuri don kasa ibn mutuna yana mai da raji sosai da yan tawili ko Ya ce in shi ya yi tawili wajen hadisi sura to falyazir shi uzuri shi ma man ta'awwala ba'da sifati wanda sun kai tawilin wasu sifofi ko ba haka bai kamata ya musu uzuri tun da shi ma hada cikin haka ko kuma bali yu'ra in ka tawilin wasu sifofi a yi uzuri ga man ta'awwala ba'd sifati ga wanda ya tawilin wasu sifofi ko ba haka ba in dai ta'awili dama in ta'awilu qaribun ko mun sa akwai ta'awilu qaribun akwai ta'awilu ba'idun a cikin ma musamman haka samu haka wanda da hankali na idan karba ko amma akwai hankali wanda bai karba hankali to inda ya auri na qariri to kila sai a ce to a baka uzuri sai a doki ba gane ba ba a kahirta ka yi sheka ko ba haka ba eh to shi na tunda kai mana kuzaima kai ma kai tawili to kai hankuri ga duk wanda ya tawili yace amma ku to ku da adalci yace wa amma salafu inji ibn inji imam zahabi yace amma salaf fama khadu fi tawili ba su shiga cikin tawili ba khadu khadu ya kudu ko mutuna cikin qur'ani wa kunna na kudu ma al-khairina ma talaka kun fi saka, qalu lam nakun min musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna na kudu ma al-khairina wa kunna nukathibu biyu al-din mun kasance na kudu ne kasance mu kutsawa shiga eh, eh, inda ba a son ka shiga ko ko ba a son abin da sarkakiya sai a sa kalmar khadu ya kudu to yace salaf kama khadu fi ta'awil baka ka shiga cikin tawili ba ba su tawili shi yasa abin ka da ban mamaki ko karanci zuhuru firak bayyana firak din ga kungiyoyin ga na fata da, ka sai ga duk ba wucin sahabbai ne babu wani sahabi da ya samu kan cikin wannan al'amari ka hatta da mutanen kirki cikin tarihi da barazan malaman da an ka shi ilimin gare su wanda suna karɓi babu wanda ya samu wannan kai da cikin matsalar. Dunni da 'yan shiga wuna. shigege ne duk waɗanda sun ka zo da bayana kuma sun samu wannan matsalar daga inda sun ka fito wani sabbi ya ce haito addinin majusanci wani haito addinin kaza ya yana da wannan tunani ya zo cikin addinin musulunci bai samu karantarwa mai kyau ba ya faɗa ga hannun inda ba a so shi kenan sai tashi haka ko ba haka ba kamar irin kasar da tamu irin da mun ce wajen wa'azi wajen nan jihohin da na abin nan abin zafan tausayi wasu ah, sun musulunta to alhamdulillah an musulunta amma sai sai sun ka fada ga hannun masu bota kabubbura hmm wanda aka ce a kabari a yi kaza a yi kaza zaban tausi wallahi zaban tausi su kuma shi an musuluncin sun musulunta sun babbota ah, dan magiro da wani duci da kaza da kaza wanda shi kash da suka fada ga hannun wasu yan bidi'a-bidi'a, amma mai irin wancan muni sai abu ya baka tausayi ko Musulunci na to irin haka duk wasu sun ka samu irin wannan matsalar an baro kahirci kan mai suna kahirci amma an koma wani kahirci wanda ba an ba shi wani suna shi dai bambancin abu to shi na mala cewa amma salafu salaf fa ma khabu ba su kutsa ba fi tawili cikin tawili yana daga cikin abin da aka suka daula abbasiya mun san bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam an samu ah, khulafa rashidun ko abubakar umar usmanu zuwa ga ali alhamdulillah lahiya lau ba a samu wata matsala ba wuce ali bin abi talib ma'awiyar radiyallahu anhu shi ma ya amsa aka taya dai alhamdulillah da sauki kwarai da gaske har daula amawiya ta biyu da ta biyu ba a samu wasu matsaloli musamman abin da suka danganci aqida ko fikira ba ko ilimi bai gurbace ba daula abbasiya abin da mamahiya malaman adabi ko malaman tarihi ka suka ta sai ta bude kowa ga kowa sai ta bude kofa ga a yi translation ɗin ilimin mukan wasu zuwa ga a harshen larabci su kuma sai an ka samu matsala ya matsala da an ka samu matsalar a yi translation ilimin muka na duniya na ci gaba abin sun ka shafi sciences irin haka a samu sai an kai ta translation da literature aka yi ta translation ne waɗannan sai yanzu an kai ta shigar da literature cikin musulunci waɗanda suna ɗauke da wasu tunani da wasu a kareci-kareci da wasu ne da wasu tunani-tunani game da Ubangiji sai ku shigo sai aka yi tafasar da tattafan yuna Girkawa dinga da Romawa, kuma da na ɗauko harkar kirki sai an ka ɗauko harkar gizo da koti. Kuma sai daular Abbasiya ta zuba kuɗi ga malamai. A lokacin nan ma in kana kana kana kwararre ga sanin yaruka to kana cikin masu samun albashi saboda ni saboda kana bada da gudunmuwa kwarai da gaske wajen translation sai aka yi ta wannan lokacin a ibn muqaffa din nan kuna dine da yawa cikin larabci wanda sun ji zindiki na aka ba shi contract ta translation din da tafai da yawa ina da yarukka eh ta barna yayi ta barna ibn ya yi barna sosai kuma da tafar sun kai ce yaduwa an ka ci samun waɗannan abubuwa bal to amma salafu ba su yi haka ba bal ba ma haka ba amanu salafu wanda ganin ayu sun imani wa kafu kuma sun ka kare ba su wuce Allah da manzonsa don ka'ida da za su kaddimu bai da yadda lillahi wa rasuli babu wani wanda yake sanin Allah kamar shi Allah ko ba haka ba ko wanda yake sanin Allah kamar Allah shi a antum a'lamu amillah sannan babu wani wanda yake sanin Allah kamar man bayan Allah to babu wani makhluki da ya san Allah kamar manzon Allah to Allah ya ce annabi ya ce ka ce a dubba ai dai ai ba haka kamata a ce ba kaza kamata a ce a gani akwai hadari eh eh salaf ba su haka wa fawwadu ilma zalika sun ka fawwalta ilimin wannan ila Allah wa rasul sun ka zama Allah da manzo ne duk abin da ka biya ya daure maka ba dole sai ka gano ba ba cewa an kai dole gano ba duk wala yusiquna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a duk sai Allah haka zaka ji su kamar ka ce waɗan siffa Allah kaza sif kana ta wahala kanka ka yadda da ita ka iman da ita ka yadda eh, ka kawai ba bukata a ce sai ka siffanta ta sai ka san wanda yake kawai abin da aka so ka yadda. ba bukatar ce sai ka siffanta ta kamar yanzu ba ka ce ne ya Allah ya kishi Allah ya siffanta mashi yana yiwa haka nan ke wanda duk kawai ka tambaya san ba ta yiwa ko ba haka ba to kamar yadda bai yiwa a ce in siffanta ma shi Allah ya faɗa ma wani Allah yake bai in siffanta ma siffa Allah bai ya bada kaifiyarsa dun bai cikin abin da Allah ya bada dama in sani ko ba haka ba eh a kula da wannan haka imamai haka duka salaf suke to game da lahin ko kuskure ibn Khuzaima fa duk da kure na ni Imam Zahabi yace Imam Zahabi yace walau anna kullu man akhata da duk wanda ya kuskure fi shahadi a cikin ishtihadi ne ma'a sihhati imani da da ingancin imani mutum na mai imani wa tawaqqi da kirdadon littiba al-haqqi da gaskiyar da yake amma sai samu kuskure da ishtihadi da duk wanda ya samu kai cikin wannan matsala a hadarnahu za mu zubar da daraja ne kusan hadar an ka ce hadaru abu gaban za ko dan kalma nan cikin fikihu mu hadaru jini ne gaban zana to da duk wanda ya san ya dan samu dan matsala ta wajen ijtihadi ya kore mu zuba mai da daraja ce wa bada'ana mu ce dan bid'a na ko to la qalla man yaslam min al ma'ana kadan kadan kwarai wanda ka tsira daga cikin imammai bai fa da da ƙyar za ka samu wanda zai fi daga cikin yamma inda ko samu dan zalla ko samu dan santi za a yi fatali da amali a ce dan bid'a ba a ko ba karɓa komi rai. a da yana jan ba ka samu kenan don dama dan adam haka an ka kitta dan adam mataki na ko ko wuri na na kuri shi yasa da irin da addu'a ya ce rahimallahu aljami'a Allah ya shi kansu gaba daya duk su masalaf namu duk malaman mu magabata duk waɗanda mun ka gano kullun zaman mu gano ba Allah ya ji kansu gaba daya bi mannihi wa karamihi da baiwarsa da karamcin sa shi Allah wannan abin da Imam Zahabi ya ce to shi malam mai ta ya ci gaba da cewa thumma inna hadha hadisa ثم إن هذا الحديث ليس في حمله على ظاهره ما يقتضي التشبيه بل نحن نثبته ون ون بل نحن نثبته ونجره ونجريه على ظاهره معنى التشبيه نعم ya ce summa sa'annan yanzu ga magana mai littafin sa yace sannan kuma a sani inna hadal hadisa wannan hadisi fa laysa fi hamliya ala zahirihi ma yaqtadi at-tashbiha dauka shi akan zahiri ne babu abin da aka kawo tashbihi ciki babu tashbihi ciki babu kama an kamanta Allah dan adam ko babu shi bal ba haka ba nahnu nusbituhu mu muna isbatin wannan hadisi mun yarda da shi mun imani da shi kuma wa nujrihi muna gudanar da shi ala zahiri kan zahiri wanda ya zo bashi haka nan amma ma'a nafi shi tare da muna kore ma Allah kamar ciya da kowa don mun ce Allah na da siffa kaza a wannan siffa sunanta kana da mai irin wannan ba shi mun kamanta ka ba mun yadda kana da wannan siffa amma ba mu cewa wai irin ta guda ga dan adam mun san da wannan kana cewa mu sunna qala qiwam sunna isma'il al-taymi faslun fi ar-raj'i 'ala al-jahmiyya alladhina ankaru sifat أنكروا صفات الله عز وجل صفاته الذين أنكروا صفات الله عز وجل وسموا أهل السنة مشبهة وليس قول أهل السنة إن لله وجها ويديه وسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه موجبا تشبيهه بخلقه وليس روايتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته بموجبه نسبة التشبيه إليهم بل كل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق قول الله حق وقول رسوله حق والله أعلم بما يقول ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بما قال وإنما علينا الإيمان والتسليم وحسبنا الله ونعم الوكيل <laughs> كاجكن جمشكن سنة كان إمام السنة جمشكن سنة إسماعيل التيمية يتي فصل في الرد على الجهمية فصل نرد أكا الجهمية سواء جهمية يتي الذين أنكروا صفات الله عز وجل وده سنك يمس سنك إنكار صفات الله صفات مفهول دينا تأمن جمع دينا جمع المؤنث السالم تجمع المؤنث السالم مرسل alaman nasu ba sai kasara ko sifati da yake mala ya so ya ce sifata mafulin bihi amma da yake jam'u na alladhina ankaru sifati llahi azza wa jal jahaniya da sun kai musu sifofin Allah wa sammu ahla sunnati mushabbihatan suka kira ahla sunna mushabbiha mushabbiha masu kamanta Allah da bayi ne haka suka wa ahla sunna suka suka ta ta shi mushabbih wani mushabbih mushabbiha dama akwai mu shabbiha, akwai mu afila ko eh ina jin mun taba ambaton wannan na cewa guda kusan sarar din guda uku na in muka shigar da hannu suna ciki za mu ambace ta da wani suna ita ma yan bid'a dai akwai mu shabbiha masu kamanta Allah da ni da sauran halittu ne akwai masu mahaddurin Allah akwai zana Allah duk ga suna suna yi kamar yadda Yahudawa ba haka ba duk suna yi mahuzana Allah masu durin Allah masu kaza masu kaza duk suna yi eh hatta da filafilai an yi inda Allah ta fitowa wannan duk ga su an yi yanzu ma ƴaƴan mu ƴaƴan musulmi suna kallo da sauransu ga Allah ga shi a nuna ya hito cikin garagizai yana magana a yi hoton mala'iku duk an yi duk yahuda sun yi Ta kaga akwai mushabbiha hatta da cikin musulunci an samu da kawai nan tunani mushabbiha kenan eh ai ɗaukar komi Allah ai nan ne na tashbihi ba ku sani ba ɗaukar komi Allah ce ma wani Allah ce ma wani Allah ce ma wani Allah to sai an ka samu wani promotion ko na cigaba amma cigaba mai gina rijiya wani zan uban Allah ma kaga ai duk wannan eh ko da gaske ai kuwa san wanga tunda an rera waka an ce wani uban Allah na baba uban Allah ai kusan ta gabata to ka ga ka kace shi ya bace in dole ma ce ai kai shi Allah ma akwai shi ya da shi ya tashi gashin ba to ga ubani abinda babu wanda ya fada ga duniya ko ba haka ba ko fir'auna bai ce sha'u Allah ba kokari ne yace kuma sai shi ma ma alimtu lakum min ilahin ghayri yace ko da tabbata da da ce babu ne sai shi ku da tabbata ya akwai wani ko ba haka ba tunda ya gane abinda aka lalle ya san ba shi kai ba ko ba haka ba to sannan sai dan sassafe yace to ana rabbukum la'ana eh yanzu dai ko akwai wani ne amma ya babba ko to kaga ya kana ya tsaya eh amma a ce ga abin kaga akwai hadari to akwai mushabbiha wannan Allah ya tsare mu da aidin su sannan su kuma akwai opposite din waɗanda mu'abbila su da masu kokarin su kore ma Allah ko wace sifa a lokaci guda ka samu matsala ka samu ga matsala cikin al'umma ta hake da suna in ba mutum ya zama mushabbihi ba sai haka san mu'abbili akwai mu'abbidin da ka cewa Allah bai sama bai kasa bai ta bai hagu bai gaban bai baya bai ji bai gani ko ba haka ba ba a ce mai duka ba a ce mai rabi ba a ce mai kwaroyi ba a ce mai dungurungu to to da ka cewa ko eh laysa lahu fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun wala kullu wala juz'u to to me Allah ko ba haka ba kaga ai ina ganin ya ka in kana dan mu'addili to babu duk abin da sai dai wani dan diba cikin nashi abun ga shi har duka duka to kuma ga shi aqida cikin littafin mu tunda ko ga nan ka eh cikin arshada wanda aka dan gwama ya ma ina ta ai santa can karshen kawai inda an kai faro faro la ilaha illa Allah da nan kan wuce ka eh suka ce la khaliqa wala razika wala ma'budu illa Allah ko la kaza kaza kaza ko to ka shabuda da arshada ta imamu sunni karshen dan ba ka ce ba eh wala wala wala wala ta lahu fauku ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال أين كان ولا كيف كان بل كون الأكوان ودبر الزمان sai kaga ba wata jibi ta yi ya ka zindiki Allah in kana ta zindiki ya ka zindiki Allah duk babu wanda san Allah kamar shi Allah to Allah bai wada maka ne haka ba haka akwai mu akira irin waɗannan kuma wanda fiki hudin shi na aka sa ma a makarantun ne hatta yanzu da bakwai to ma shi na an ka tusa ko ba haka ba tunda shi bature ya ba addini ya ya karshe ku ba mata ce ya koya muku ko in ya samu sa'a saboda haka shi na kuma still halin yanzu shi na ya an ka sa'a tarihi da makarantar firamare shi suka ne ra'ayi sai dai an kai sa'a yanzu ana akwai sa'a irin malamai ahadu sunna suna shiga suna aiki shi an ka san yadda sai ya san abin da zai yi ko ba haka ba sai ya canza musu eh, na ne na farai hmm, to to kaga akwai mushaddiha akwai muwaddila sannan sannan akwai mu'awwila su tawili suka yi ba su can ba su can ba su kamanta Allah kuma ba su koyi ta an ba haka take ba ta an ce yadda Allah ya ce to yadda ta shige ina to kori ta zafi kuma ba su koyi ta a sai dai su malkata su ce abinda a yadda nan kuduratu ko ba haka ba to haka su ku akwai mushabbiha eh mu'awwila yan tawili sannan akwai mufawwila duk yan bilana akwai mufawwila mufawwila fa'ida da haka kamar ta kware da wuri shi ko shi haka shi bai tarbihi sun ya san ba a shi biyan Allah sannan bai kore ta don ta'dili na sannan bai ta'awilin ta don bai da magabata wanda ya awilin to mi yake sai ce bai san ta ba wai mu bawai da wai abawan ta fa wantu ha ila Allah ta'ala bai san ta ba kun bai cewa haka to shi ya dai kusa kamar ya gane amma bai gane ba to sannan ta kware mai ingantaccen ita ce ita ce musbita musbita tana tabbatar ma Allah abin da Allah tabbatar ma kai nai ta kore ma Allah abin da ya kore ma kai ne isbati din ala hasbi qala Allah qala rasul kuma sun san fassara ta suna fassara ta wanda suka fassara ta wanda ta sun ka fassara ta amma bila kai ba a faɗin jiya. ko ba haka ba yan ce Allah yana bisa al'arshi to babu wanda ka ce ahal sunnan da ya ce tsugunne ko zaune ko cire ko ran ko jiki ko akwai ahal sunnan da ka haka ehem ga ce an tsugunne ki ko ya tashi ya gwada muku ya ce kun ga haka gincire kai ka san wannan saboda asin da batara ke na da zarzar har har da zai ko to in ka kara wannan to ka kara abin da ahlus sunna ba su da su dai sun yarda ar-rahmanu 'ala al-'arshi sawa an babu wanda ya wada ma ko gincire ko tsaye ko zaune ko bincike amma to shi aka yi kiyar da ba su wadi kila mun fahimta kaga akwai mushbiha matashi akwai mu'akkila matashi akwai mu'awwila matashi akwai musawwiza kuskure ce ko da wasu malamai da yawa sun hada ciki amma sunna ahlus sunnati wal jama'a su ne aka ce musbita kuma alladina asbatu ma asbata Allah li nafsihi wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bila kayfiyatin wala ta bila kayfin bila takayyifin wala tahrifin wala ta'til wala tamthil wala tashbih an fahimci wannan to malam yace haka thumma inna hadha yace to yace shi mu mutin yace suna ce ma ahlus sunna mushabbiha da ko mu ahlus sunna ba mushabbiha bane yace wa laysa qawlu ahlus sunnati inna lillahi wajhan wa yadaini wa sa'ira ma akhbara Allah ta'ala bihi an nafsihi mujiban litashbih yace bai koyuwa zancen ahlus sunna da shiya sun kai Allah na da fuska Allah na da hannaye da sauran duk abubuwan da Allah ya labarta game da kai ne wannan ka san bai zama shirbi ba ce mai tashbi ko tashbi na ce ba ce mai tashbi kaza hina za. dama kai har suna ta saba da kabari kabari gado ne kai tun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ina kuwa sannan ai ce mai suka asari sari a suka ce musu ko karkataccen kaji karkataccen amma ba a yi ko asari saboda kai an ka samu kuma kai ana ce maka wani abu ko a ce ma wahabiya ko a ce musu yan kamanta Allah ko duk abin da an kashe ma kyare wannan ka saba da shi yawwa ba a ce ma wai a zancin suna sunna don sun ce Allah na da huska na da hannu na da kaza wai mujibat mai tabbatar da hu bi khalqi wai an kamanta da halitta ce bai yiwa wala riwayatuhum riwayatu ahalus sunna hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam sun karwaito hadisin annabi wala hadisin annabi خلق الله Adama ala صورته wannan da sun karatu wannan bai zama fi mujibatin akwai ɗaga gagata bi mujibatin saboda riwaya ita waccan riwaya walaysa riwayatuhum ita riwaya ta kasance bi mujibatin an gane ai ji mujibati mai tabbatar da nisbatu tashbihi ilaihim a danganta musu tashbihi ba duk da surat inna Allah khalaqa adam ala surati ta ce musu mushabbiha kan ka kashe wannan magana shi ma malamin wannan wannan magana ya aita da hadisin ashe ala zahiri ko ba haka ba yace bal ba haka abin yake ba kullu ma akhbara Allah bihi an nafsi duk abin da Allah ya habarta mana game da kai ne wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabin sai ba mu labari game da Allah to fa huwa haqqun gaskiya fa huwa haqqun shi gaskiya don ko ƙaunin lahi haƙƙun zancen Allah gaskiya na wa ƙaunin rasulihi haƙƙun zancen manzo Allah gaskiya na kuma ka da waɗannan kuma ka ce annabi ga kayan da annabi na sai an an ya ko yana zama annabi amma alhali yayi magana ka zo da ba kana cin gyara kana cewa cewa akwai kole bai kamata a ce haka ba yare na Allah an ya an ya ko ka yi ka gani yace ni yace magana Allah gaskiya ce magana Allah gaskiya ce ko eh kaga ba su karya ko to suna kore sai ce a'a wallahu a'lamu bima yaqulu Allah shi an mafi sani ga abin da zai faɗi ga abin da yake faɗi ma wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a'lamu bima qala manzon sa shi an mafi sani ga duk abin da yake annabi da larabcin ba kai shi larabci ba wanga larabci aje ko babu nubuwa ko ba haka ba ka san balarabe na larabci tunda min tunda hatta su sahabban karan kansu sun cire ma annabi wallahi bangaren harshen larabci masu adadi suna ya kai to mana akwai lokacin da Abubakar ya ce ma Umar ya kace ma manzo sallallahu alaihi wasallam ina mamaki irin ka maganarka fasaharka larabcinka yace ga gaba cikin mutane mun ka tashi wai ya an ka kai ka kuma ya magana wannan kenan kaga kenan ya nuna ma ya nuna ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai bangare ma nubuwa ba ko magana ko ko babu nubuwa hi kare yawa ya zai ka ce kalimar da ya umma ita bai dace ai wani ba haka ya kamata a ce ma Allah ba wallahi kai rena ko rasula ko nubuwa din rasuliya ko nubuwa kaddara ma mai iya larabcin ba sai Allah bashi yayi ka kan nabiyin kuma rasulun ya kure Ka kaga wannan aya kai rena manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa inna ma inna ma yace wa inna ma alaina al-iman wa taslim mu babu abin da ya rike kan musulmi imani mu mika wuya wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel Allah kuma shine maishin mu kuma shine kashi muka dogara قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا هذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن الله طوله ستون ذراعا والله تعالى كما قال ابن خزيمة جل أن يوصف بالزرعان والأشبار wa kana shaykhu islam ibn taymiya shaykhu islam ibn taymiya yace fa in kila in a kaddara wani yace wani a samu dan bid'a yace san irin magabatan da Allah ya ji kansu ibn taymiya su ibn imam ahmad su kama kama har zuwa dan da su ibn albani su ibn bas Allah ya ba su kaihin basira saboda su taimaki addini kai ma mai son kai raddi kai kai wada da su kai suka ba abin da haka sun kawai ko ba haka ba don ko da aka yi su kawo shi abin da ka yi wa ka ce haka nan ko su kawo ta su ba da amsa ko da aka tashi sai ka ji an ba da amsar ta shi sa masu yawa yi ta ga mutum na ta maimaita wasu maganganu in bai karatu ba shi a ta wasu maimaita wasu karatu to har suna suna cewa kaza inda kaza kaza kaza na nista ba a ce kaza ba shi sai sai a ta a ta a ta a ce ya kore su ya kore su yawwa sai eh, ka dole shi wannan magana ta ɗaya da dubu an faɗe ta an wuce kuma an bada amsar ta kawai yana ya faɗi wannan magana ne alama alamar da ɗaya za su nuna ma tintirin jahili na bai ko karanta ba shi an gama wannan a gane wannan to shi na yanzu da kaddara shi da ahal dan dan dan a zai wani wani wani tawili ko wata suka To an bada faɗa mai din a san an san da ita Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ce fa in qil idan an kace qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganar gafar ta manzo sallallahu da yace halakallahu adama ala suratihi duluhu sittuna zira'an wannan magana هذا الحديث وانا حديثي با اذا حمل على سورة الله تعالى اذا انك دوكي اكن شوى سورة سورة لن ana من Allah, ان الله خلق ادم على سورته to wai an ka zo kai kana zahiru to abin da zahiri hadisi ka nuna wa kenan annan la hadulu husituna dara'a kenan Allah shi Allah tsawon ra'i tattal tun da cewa an kai khalaqallahu adama ala suratihi tuluhu situra ko sai ka ji ba to ba <laughs> wani ja mu kamar wani dan to dan gargajiya zamu shi ko dan zamu gari ko <laughs> wannan na ji shi ga kasir ji shi mala abubakar gumi na wannan yana ba labari irin irin tsohon yayin nan sadda ana yana harkar karantarwa yana an kai shi wani gari lokaci ya ce shi an liman yana magana irin wanda aka samu jahilcin al'umma yana ba da sallah da zai yi ruku'in ya taso ya ce sami Allahu liman hamida sun san hawanta ko to ga yana karatun arabiya ba ma sai qur'anance ba ko yau da kullun larabci yau da gobe duk kalimar karshe harafin karshe ɗauye yake ko tunda ha'un na sai a ce hamida to haka abakar gumi ka taso a ce sami Allahu liman hamida shi ta wani tsohon ta gashe mai ba haɗin hudin nan ya yi ta hankuri ya yi ta hankuri har ya gari kora haka wata tsirar nan ya mana ya taso ya ce sami Allahu liman hamida ya ce hu shi tsohon tan sai cike mai hu ya ja mai ta dole ya faɗe ta eh, to to shi na rabu da abin da mutum yana abin nan to shi na da ja hude to shi dan bida ya gane an san hude ba ba haka ba tuluhu ba ba haka ba ta tuna da ra'a eh an ce suratihi da tulu ce ai gudana in ku an ce suratihi ni da dalil na Allah na to kenan dole a ce tuluhu a ba Allah wannan dalili in ku an ba wannan in ku an ba Allah wannan dalili to kenan Allah shi asittuhu tuluhu sittuna da ra'a kenan to an auna Allah haka yake sun yace an auna Allah ko ba haka ba wallahi ta'ala yace ku gashi ko Allah ba yake sarki kamar kan ibn Khuzaimah kamar ibn Khuzaimah yace kuma haka gaskiya ta ya ibn Khuzaimah yace janna Allah ya wuce an yi musafa a siffan tashi bis zar'an da zar'an zar'an da zira wal abshar da shibr da shibr taka Allah ya wuce ko auna ki ko ana sa tibla auna Allah a wannan bai bayuwa ko yace to ku ahlus sunna da kun kace suratuhu da zire udu ala Allah sai kun ce haka kun lura da kuma Allah shi to kuma wani Allah to ibn taymiya yake to bari mu kaddara ma ka ce haka ko ba haka ba ka jira amsa da zamu baka kila sai a ce mi ayya laysa hada zahirul hadith ai zahirin da aka na hadisi din ba haka yake ba wannan rashin larabcin ka na ka nan ko ba haka ba an ba zahirin hadisi yake ba to amma zama wanda ya riya anna hadha zahiruhu haka azahirin aw hamalahu alayhi ko ku dauki aka dauki dauka haka ko ba shi a zahirin ba yace to dole ranar shi an ce hu na farko Allah an ba to dole na biyu a ba Allah dauki haka fa huwa muftarin mai kirina kazzab makaryaci na mulhidun mai ilhadina ina da malam na ga karatu ko karanta mana إلا ليس هذا ظاهر الحديث ومن زعم أن هذا ظاهره أو حمله عليه فهو مفتر كذاب ملحد فإن مثال هذا معلوم بالضرورة من العقل والدين كما تقدم ومعلوم أيضا عدم ظهوره من الحديث فإن الضمير في قوله قول عائد إلى آدم الذي قيل فيه خلق آدم على صورته ثم قال طول آدم ستون ذراعا فلما خلقه قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة كعقيمة الشيخ الإسلام يتسيع الشيء ليس هذا ظاهر الحديث وأن باشي الظاهر ما تسيبه ومن زعم وأن ما يريد شيء وأن هذا ظاهره وأن شيء ظاهر ما تسيبه أو حمله عليه كل كفتر أبتك هكا فهو مفتر كذاب ملحد مفتر مكرن كريانا كذاب مكرشينا ملحد مجلحادينا fa inna fasada hada don ba bannan wannan ya zan ba haka yake ba banna ce ma'alumun bil darura kowa ya san ta kirikiri ce bil darura a larabci ana ne ba sai ka dogon karatu ba ba bukatar karatu bil da baro baro kama a ce rana ta haito duk mai ido ya sani ba sai an ce rana ta haito ba ko ka ce kamar ka ce mutum ana mutuwa ko ba haka ba akwai mai musu ko mahaukaci ya san ana mutuwa mahaukaci dai ya san ana mutuwa ka gani bid darura wanda ba sai ya ga mutuna eh ba sai an kana da hankali ba da ya ana mutuwa sun ya ga an mutu din mm-hmm. to yace fa inna tamira yace saboda ni yace fasadu bid darura ko na ce korena min al-aqal a hankali ya yadda na a addini ba kore na. a ce Allah wai sittun dole wuce tuna Kore na a hankali da aya kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa ma'lumun abuna sananne aidan kuma adamu yi min alhadith da kace wai zahiri wai zahiri ya ce suratuhu yahudu ala ila allah to dole kuma kace to ba ba shi ya zahiri ba saboda me yace fa inna dhamira fi qawlihi tuluhu saboda damiri a cikin kaulin lahi da kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam yace tuluhu wannan damiri a'idu ila adama sai kuma ga adam ne allazi kila wanda an ka ce ma kholika adamu ala suratihi zaka ci duk ka tara gane ba shi ya zahiri ba larabcin duka bakin inda aka gama gaba yuta khalaqallahu adama ala surati gaba farko sannan tuluhu sittuna zira'an gaba ta biyu to ka dauke shi haka nan khalaqallahu adama Allah ya halicci Adamu ko ba haka ba ala suratihi akan sura kai wannan din ta kare ko to in ka zo ka ce tuluhu dole wannan dalilin sabuwar jumla ta wadda adda alaka da ita da wannan kwama ɗaya ta raba su ba full stop ba kwama to ɗuruhu shi wa shi wanda aka magana da shi wanda an ka buɗa da shi ɗazu to konan da shi an ka buɗa ba zai ba ko mun gani can an fara da adam to konan ɗuruhu da miri koma ga na farkon dole ku sittu na zara'an to da kuma abin da za a ƙara gane cewa hudar wajen dole wani sittu na zara'an har yanzu adam aka yi ba Allah ba karkashin ka ɗauka da duluhu sai ka ci gaba da karatun sai ka ji ni ake ne sai ka ce sittu na zara'an falan ma ku? shiwa adamu tunda shi aka halittawa kana lahu shiwa shi adam izhab duk da mai ran da sun ka biyo baya duka suna komawa gawa mhm, suna komawa ga adamu duk a kare ka kare ita abin ya kara karfi ya kara ita bari a koma ma lahu, adama Allah halicci adamu kaddara inda ka ce ala surati akan sura adama abinda aka yi ta kokarin a ce ma shi adamu kamu a halitta shi babu shi ba babu shi shi aka son ka gano inda karafin yake a lokacin da hankalci babu shi ko to babu shi ya Allah zai halitta shi akan sura kai babu shi wace sura an garai wadda za a halitta shi kanta an gane hausa inda yana da wata sura shi Adamu kamu a halittai dama akwai shi misali sai a ce an halitta shi akan waccan sura bari mu ga misali yanzu cikin mu duka wanda zai yi mutu rana alkiyama Allah zai mai da shi ala in irin wani tun dama akwai shi dama akwai shi sai a mai da shi wanda yake to kamun halitta adam akwai shi to ya an kai an ka mai da shi kan sura ce wace sura ta shi wadda akwai ta kamun halitta kaga wannan shi ya nuna ma cewa zamirin warko ba ba na adamu na ba don bai da wata sura shi kila an fahimta amma duk wanda ba wannan zamiri ba cikin kuluhu sittuna ra'a falamma khalaqahu qala lahu duka waɗannan ina wuya tun da yanzu gashi an riga an yi shi mun gane wannan فلما خلقه قال له اذهب الى اولئك النفر من الملائكه فهذه الدمائر waɗannan da min rai kullu a dukan su a'idatun ila adam duk suna kowa zuwa ga annabi adam malam karanta fa hadi فهذه الضمائر كلها عائدة إلى آدم وهذا منها أيضا فلفظ الطول وقدره ليس داخلا في متى مقصورة حتى يقال إذا قيل خلق الله آدم على صورته وجب أن يكون على قدره وطوله الحمد لله يتي فهذه الضمائر ولن الضمائر ما تبيوا بايا wani damiri damirin da yake tunu hu da damirin da yake falan ma halaka hu da damirin da yake kana lahu ko duka waɗannan damirai kullu ha dukkan su a'ilatun ila adam suna komawa ga adam wa hadha minha aida to wannan shi da dulu shi ma yana ciki fa dul, tul lafazin tul tsawo wa qadarihi da kaddara shi auna shi laysa dakhilan fi musamma sura bai cikin sura ba sura aka ce mai ba kila an fahimta ba sura sura a ce tsawo da kaddarawa bai cikin suratihi a ila cikin na adam alaihi salam an gane wannan kaga bai cikin musamman sura hatta kalu a ce idan qila idan anka ce Allah wa Adam ala yi sai a ce wajaba an ya kuna ala yi wa tulihi sai a ce wato kamar tsawon Allah kenan kamar kuma gwargwaron Allah kenan sura ko sura ba a nan kalima ba tsawo ko awo ta ka nuna an fahimci wannan to an zo kan gaba idan ta bayyana hada idan wannan ya bayyana mun je gano kai kace kai mallan dai mun gano surati shi dai mun yarda dai dire hudu ala Allah don a dai a dai huta abinda muka so shine idan za ta bayyana hada wa huwa wujubu hamli nafsi ala rahim akan dole a dawo nafsi akan zahiri ne ko kuma anna zahirahu la yakahi tashbiya kuma zahirin sa bai kawo tashbihi ko to shi tambaya fa ma ma'ana kauli adama kulika ala surati Allah ta'ala shi shi aka tuto shi an ma'ana cewa an halitta adam akan sura fassara mun haka nan mun dai gano yanzu halaka Allah ala surati ka dai hujjace mu da dalili da isnadi da manganun malamai duk sun tabbatar da jin addamir na na cikin fi surati yahudu ala Allah to shi ya da mu fassara ayan kila an fahimta ko to aljawabu amma ina jin nan za mu tsaya ko don lokaci minti da ya rage kuma duka wannan cikin amsa ta mujmal ma duk takaitatta da akai yana gama ta mufassal bai zo ina jin duka takwas saura minti biyar suka dare da kina ba sani ba Abdurrashid ya yi tafiya ya dasu zai kira ne ce yana Kano to kuma na san shi haka ba tambayoyi ba saboda haka in dai an rubuta tambayoyi satin da ya gabata ko kuma satuttukan da sun ka gabata suna gare in ba a rubuta wata ba mu da tambaya insha Allah da sai mu tsaya nan lokacin tashi ya abinda nika so dayan wadawa ba mutane su sanarwa ta sati na tafi ran juma'a ta tafi kun san yayo gabda zaɓe ko ba haka ba jajibirin zaɓe ran jama'a ko shi ya jajibirin zaɓe ina jin sha uku ga wata ko to mun shawara cewa za mu ɗage karatu ran na ran friday saboda ni saboda a ba mutane dama akwai masu tafiye-tafiye don ki da harkokin zaɓe su, akwai ma waɗanda yara masu ɗaukar nauyin zaɓe 'yan makaranta da 'yan yan wa'ai su da aka ɗauka masu harkokin zaɓe su ta yi ƙauyuka su kwana kan don washe garin asabar su fara aiki akwai sauran sannan kuma akwai rashin mali na tsuwa ko ba haka ba a dare saboda haka sai aka ba da shawarar cewa jima'a ta tafi a dage karatun da jima'a ta rana guda kamun zaɓe da lahadi rana guda bayan zaɓe ita kuma ran lahadi saboda kila a rashin natsuwa ita ma kila ba sani ba Allah ya tsare ba mu fata haka na amma dai ciki kata ehe ko rikicin jiran zaɓe ko ba haka ba don Allah da jiran zaɓe za a cewa kuma yanayi na isa ma ba a samu da tuwar sauraren karatun ba kowa kunne ne na can dai shi ƙuri'a ce ya zaɓa ta samu shiga an kira da ita ko kuwa mai ujuru ko ba haka ba ehe to da kuma lokacin nan babu da mun al'umma muke ko ba haka ba ba addini mu ba ma sai masallaci ba mu rayuwa ta muna rayuwa gaba daya kokarin muka je ko ina ya zama muna cikin insha Allah amma akan tafarki madadi saboda haka sai har ka da shara mu dage karatu ranar kuma guda biyu daren juma'a tasha uku ga wata daren lahadi tasha biyar ga wata sai mu tayi sati na tahilun akwai interval sati biyu kamun zafi na jiha ina nuhin na gwamnoni yauwa don na gwamnoni za a yi shirin takwas ga wata to kaga akwai ran ishirin ina min juma'a ta ran ishirin kaga za mu yi karatu sannan kuma akwai lahadi ta ishirin biyu shi ma duk satin nan dai ba a komai wasu sun ce duk a share amma na ga ka ce mu share sati uku katun zai ɗau sanyi sau a ce satin ya nace satin zaɓe ba mu yi ba sati mai bi ma zaɓe ba mu yi ba satin zaɓen jahohi gwamnoni ba mu yi ba ina jin tsanci na kama abin yayi yawa tutun zai yawa sosai in bayan da baki da shi ɗaya na rakken mu ko sai wani sati na sama duk ya shi mu abuwa su abin nan amma dai mun ka dan yi kumanin da yawan ga muka tsallake sati na ta shi ko mun ka yi sati na sama shi ma mu bari na gwamnoni sama sai mu ci gaba da abin ina jin ba wata matsala ko ba haka ba to haka haka mun ka aji mu sai dai wata shara daga baya ta zo babu da yake da mafaita ka wasu ba da dai shawaran sun ga dai kamar waɗanda aka da masu aiki a wasu ayyukan security da sauransu sun ba mu shawara a dai ɗage duk gaba ɗaya kuma mutane sun fara goyon baya ana babu laifi sai mu yi dai abin da ya zama maslaha Allah dai shi mana tsari kuma shi ba mu nasara ga abin da muka ta sama subhanaka allahumma manzon ku bana da wata zarwa to ni dai na ga subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik